a mai bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau na rasa wasan yi wa korafi matasa tajirai masu mulkin zafi don abun ya ta daina mun zafi gwamnati ta kau da kanta ta yi kowon kula halin babu abun da ya kai zaman banza masala shine mafari madubi kowane masala Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula don shi ke sa matashi ya tunanin sata ko a bashi kudi ya je ya kona miji da mata garkuwa da mutane wayar kakwata shi ke sa fyaɗe ya ga fitarar makota abun fa sai dai addu'a Allah ya kyauta attajirai na zo da wasu batutuwa don kuke siya ku rufe kamfanunuwa ka siya ka rufe dan riba ko dan shawa in ka bar shi zaka taimaki matasa yan uwa a kun fi so kullum baraka ta faruwa in kun gani a mujallu ku ta sinuwa bayan da laifin ku duk abin da yake faruwa yana da kyau ku tallafi matasa yan uwa matasa gaskiya yana da korafi a kanmu don mu ma da namu laifi mu saka girman kai muna yaudara kanmu mu ba yayan kowa ba mu ne da ji kanmu mu ne sarakan raina suna. da an ce zo ga abun yi sai mu ce a ah, hmm, takamar ka ka gama digiri to a unguwar ku irin ku kufu dari saboda haka maza ka canza da wuri in ba haka ba sai ka mutu da shan gari a mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana